شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna takwas ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta 2023 miladiya 24 miladiya darasinmu na tafsiri mun kwana a aya ta ɗari da talatin da hudu cikin suratun nisa za mu tashi aya ta ɗari da talatin da biyar shine faɗin Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw liwalidayni wal aqrabin in yakun gan in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira wato alaƙar da take tsakanin wannan ayar da ayoyin da muka baro a baya shine yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni a kyautatawa mata a ai adalci cikin yin mu'amala da su to a nan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da ayi adalci magami a cikin gabaki ɗaya hukunce hukunce sannan Allah ya kira zuwa a ba da shaida a bisa fuska mafi cika sawa'un wanda za a yi shaida a kansa mawadaci ne ko mabukaci ne Allah ta'ala ya tsautar daga bin son rai sannan ya kira zuwa imani daga baki ɗayan mala'iku da littattafai da aka saukar da manzanni gaba ɗaya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙare maganar da ambatan sufofin munafukai wanda sufofin nan an faɗe su masu kunyata munafukai masu tozarta su masu tona asirinsu da kuma abin da ya tabbata a kansu na daga azaba da ukuba a cikin wato masauki na wutar jahannama Allah tabaraka ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah kuka gasgata da littattafansa kunu nuka bil qisti ku zamo masu ƙoƙari wajen tabbatar da adalci da daidaito ubangiji tabaraka ta'ala ya yi amfani da kalma da siga ta mubalaga Kawamina har dai ya zamo babu zalunci a gare su wato a cikin abin da za su yi babu zalunci ko ɗaya har abada ko da yaushe ya zama wato ana tsayawa da adalci ah, shuhada alillahi ku tsai da shaidar ku dan zatin Allah ba tare da ɗaukan ɓangare ba ba tare da wato wane kuma abokin ka ne ya zama ka masa adalci ba yawwa babu ta hayyuzi babu muhabati wannan akwai ƙauna a tsakaninmu wannan kuma akwai ƙiyayya a'a ka tsaya ka faɗi gaskiya tsakani da Allah mm. shaidan nan ka ba da ita yadda take kuma ka bayar dan Allah walau ala fusiku shaidan nan ko akan kanku ne awil walidaini kai ko akan mahaifa ba ma abawai ne aka ce ba dan ma ka a tafi a ce ai kalma abu tana daukan uba mahaifi tana daukan kanin uba tana daukan wan uba a'a amma ne. uwa da uba wanda suka haife ka kenan ko akan su ne wal aqrabina ko da shaidan nan zaka yi ta akan makusanta to kada kusanci ya hana ka ka bada shaida ta gaskiya mm. domin wato ita gaskiya mai hukunci ce akan kowane mutum yawwa Allah tabaraka wa ta'ala yana hukunci akan kowane mutum saboda haka ka bada shaida ta gaskiya mm. in ya kun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima idan shi wanda za a bada shaida a kansa mawadaci ne to ka a lura da wadatarsa a ba da shaida ta gaskiya a kansa au faƙiran idan wanda za a ba da shaida a kansa talaka ne to kada a lura da talaucinsa a tausasa masa a jikansa saboda talaka ne a ba da shaida ta gaskiya a kansa ai da talakan da mai kuɗin da Allah ya fi ku cancanta da su mm. don shi ya halice su kuma Allah shi ya san abin da ke shi ne gyaruwarsu saboda haka ku lura da umarnin Allah cikin abin da ya umarce ku da shi don shi ne mafi sani ko shi ne masani da abin da yake maslahar bayi daga gare ku da haka ku ba da shaida kawai ta gaskiya ta tattabi'ul hawa kada ku bi san rai an ta'adilu wato san rai ya hana ku yi adalci kada san rai ya sa ku ƙi yin adalci. Ah, Ibn Kathir ya ce, kada son rai da ɓangaranci da ƙiyayyar mutane gare ya ɗauke ku ga barin ƙin yin adalci a cikin a cikin al'amuran bari dai ku lazumci adalci a kowane hali ku lazumci adalci a kowane hali wa in talhu idan hara harasan ku suka karkata autu urdu ko kuka bujira gabarin shaida ta gaskiya ko gabarin tsaida shaida ta gaskiya to fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ubangi tabaraka wa ta'ala masani ne da abin da kuke aikatawa zai saka muku a kansa saboda haka ita shaida abin da yake na gaskiya shi zaka faɗa yawwa in an nemi ka bada ita in an zo abin da ka sani shi zaka faɗa sawa'an a kanka ne ko a wanda yake makusancinka ne makusancin nan matsayinsa ko ya kai uwa da uba kuwa mm. haka za ka fito ka faɗi shaida domin yin hakan shine ka taimaki kanka kuma ka taimaki wanda kake ba da shaida a kansa in wani abu ne a wanke shi a kan wannan al'amari in kuma shi yake da gaskiya za ka ba da shaida a kansa to kada ƙiyayya ta sa ka ƙi faɗar gaskiya don ya kuɓuta saboda dama maƙiyinka ne kana so ya wulakanta sai ka zo ka ki faɗa da gaskiya duk kai ai haka yawwa a faɗa abin da yake na gaskiya wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba yawwa in za ku faɗi magana ku yi adalci koda akan makusanci ne yawwa to shine abin da ayar take kira zuwa gare shi na ya ayyuhal na amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كون دوك بعد غسكيا الله دران الله aminu آمنوا بالله ورسوله كتبتا tabbata kan ba imanin nan naku da kuka yi da Allah da manzansa ku tabbata kan imani ku dawwama a kansa ku tabbata kan imani da Allah da manzansa wal kitabin lazi nazzala ala rasulihi sannan ku tabbata kan imani da qur'ani wannan da Allah ya saukar da shi amsa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal kitabin lazi anzala min qabl sannan ku ba tabbata kan imani da alkitab nan ismu jinsin ne ainihin kutubu Yau ku tabbata kan imani littattafai wanda Allah ya saukar da su gabanin alqur'ani ma'ana alkutubus samawiya kenan wanda Allah ya saukar kafin alqur'ani saboda haka alkitab sunan jinsi ne ko na tattare ga baki ɗaya littattafai na sama kamar yadda Abu Sa'ud ya faɗa wa man yakfur billahi wanda ya kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala wa mala'ikati ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubi da tattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal akiri akhir ya kafirce da ranar lahira faqad dalla dalalan ba'ida wannan ya bata bata manisanci ya fita ga gabarin tafarkin shari'a ya nisa ta gabarin munufa dukkan nisa yawwa saboda haka waɗannan su ne shikashikan imani kamar yadda kamar yadda suke imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzannin gaba ɗaya kuma da littattafin da nan da aka ce wa rasuli iman da manzo Allah sallallahu ai wanda ya bada gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam to zai bada gaskiya da dukkan annabawa da manzanni yawwa da haka manzo Allah ya wakilce su anan gabaki daya to wal kitabil ladzi anzala min qabl kaga iman da littattafai kenan da Allah ya saukar littattafan sama kenan to wannan duka ya tattare shi kashikan imani abin da ranar lahira kuma ko hmm. abu na gaba wanda ba faɗa ba shine imani da kaddara ko mai kyau da mara kyau to ita ma ta shiga cikin imani da Allah da manzansa yawwa dan kai imani da Allah da manzan Allah za ka yi imani da da kaddara yawwa to saboda haka wannan shika-shikan imani ne ga sunan mm. na'am إن na آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا نعم ثم ازدادوا كفرا لن يكن لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا to wannan kuma aya akan munafikai ne yawwa dan qur'ani dama yana magana da mutane kamar haka yana magana da kafirai yana magana da munafikai sannan yana magana da musulmai yana magana da muminai yana magana da musinai yauwa wannan jinsi guda biyar haka ƙur'ani yake magana da waɗannan kowanne akwai kafirai sannan akwai munafikai sannan sai kuma cikin musulunci akwai musulmi wanda mukaminsa kenan al-islam akwai mumini wanda ya zarta makamin islam ya tafi makamin iman sannan akwai musini wanda shi kuma ya zarta makamin iman ya tafi kololuwa shine makamul isa anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka saboda haka to qur'ani yana magana da waɗannan kaga a nan gurin an yi maganar muminai to daga nan kuma dama munafunci shi yake dauranta imani hmm. dan shi munafiki ai yana bayyana musulunci a fili da komai da komai amma sai ya ɓoye kafirci kuma dama shi imani ayyukansa na zuciya ne hmm. ayyukan imani ayyukan zuciya ne ayyukan musulunci ayyukan gabbai ne ah. yawwa da haka shi musulunci da abin da zaka na musulunci kawai a gani a zahiri shi kuma imani wannan Allah yake tsinkayi a cikin zuciya ya san cewa wannan dan shi kai a ba dan shi kai ba a a yaya duk wannan abin da yake amalul qulub wannan kuma wato aiki ne da Allah tabaraka wa ta'ala shine ya sanya abin yake hmm. to anan sai aka zo maganar munafikai Allah ya ce innal ladhina amanu kaga wannan da suka yi imani summa kafaru sannan suka yi ridda summa amanu sannan suka sake yin imani summa kafaru sannan suka sake yin ridda summa zdadu kufran sannan suka ƙara kafirci suka wato suka mutu akan kafirci to lam kuni, lahu li yaghfira lahum wannan Allah bai zamo bi musu zai yi gafara gare su ba wala li yahdiyahum sabilan sana Allah tabaraka wa ta'ala ba zai shirye su ta farki zuwa aljanna ba a sai na Abdullahi dan Abbas ya ce wannan aya ta shiga cikin dukkan wani munafiki da ya rayu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fil barri a teku yake rayuwa ko kuma a sarari yake rayuwa to wannan Aya ta ta, ta haɗo shi ibnu kasir ya ce Allah ta'ala yana ba da labari akan wanda suka wato suka yi imani daga baya kuma suka dawo suka warware imanin sannan suka sake dawowa sannan suka sake barin imani suka ci gaba akan bata batan ya ƙaru? har suka mutu akan batan nan to waɗannan bayan sun mutu to babu wata tuba a kansu Allah ba zai musu gafara ba sannan kuma Allah ta'ala ba zai sanya musu wata mafita ko wani tafarki zuwa shirya ba bayan rasuwarsu eh da haka Imam zamakshari mai tafsira al-kushab ko ce, Laisal ma'ana annahum akala akhlasul imana ba da takrarir riddati lam yuqbal minhu ayan ba tana nufin wai da sun dawo sun tsantsanta musulunci bayan maimaita riddan nan an yi an kuma an yi an kuma yi to da a ƙarshe sun yi imanin sun ci gaba da wato addini ba ana nufin ko sun yi haka Allah ba zai karɓe su ba hmm. an fahimta hmm. so da haka sai dai wato Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin in suka mutu akan wannan to ko babu wata maganar tuba a kai babu kuma maganar wata rahama hmm. eh lokaci ya ƙure kuma an fahimta sai mutuwa ta zo mutum kuma bai tuba ba to kenan wala zai tabbatu allazina amalu sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-mautu ala inni tubtul ana wala allazina yamutuna wa hum kuffar yawa babu tuba akan mutane guda biyu na farko wanda yake aikata sako iri daban-daban masha Allah yake aikata sako iri daban-daban saboda haka ya iya tuba har sai da rai ya zo gargara ya ga mutuwa zai yi sai ya ce to ai na tuba yanzu to babu ba tuba eh inna la yaqbalu al abdi ma lam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa muddin bai zo gargara ba sannan walal ladina yamutuna wa hum kuffar Allah baya karban tuban waɗanda suke mutuwa a halin kafirci wannan Allah baya karɓar tuban su da haka nan su waɗannan da aka ce lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila sun mutu ne a kan munafincin da sun dawo a ƙarshe Allah zai karɓe su yawwa saboda ita kofar tuwa tana nan a buɗe ba a kulle ta ba mm. akwai dai lokacin kulle kofar tuban yawwa lokacin da rana za ta bullo daga inda take haɗuwa ana nan daga cikin manya-manyan alamomi na tashi alkiyama akwai bullowar rana daga mafaɗarta in ta faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana zuwa ta gaisuwa a halar Allah a amsa mata gaisuwa sannan ta nemi izini cewa ta wuce sai a mata izini a ce ta wuce in ta wuce ta je ta kuma sake zagayewa ta kuma fitowa manzala sallallahu ya ce ya ta wata ran za ta je ta ne ta gaisuwa a amsa mata ta nemi izini ta wuce a ce ta koma ta inda ta fito saboda haka sai ta dawo ta inda za a ga jinkiri rana ta ki fitowa a yi dare a kuma yin dare a kuma yin dare tana can ba a yi mata izini ba tana hanyar da ta bi an ce ta kuma dawowa da haka ana nan ana nan kawai sai dai a ga rana ta bullo daga mafaɗarta to wannan duk wanda bai tuwo ba a rufe magana ta ƙare yawwa man taba qabala an tadula ash-shamsu min a taban lawa ne. wanda duk ya tuba gabanin rana ta bullo daga mawaɗanta to Allah ya karbi tubansa amma in ta bullo daga nan kuma to an rufe kofar tuba an fahimta yau Wato da haka wannan duk abin da mutum yake yi in ya tuba ya kyautata tubansa Allah tabaraka ta'ala zai zai karbe shi hmm. yawwa kuma Allah shi wato Allah yana farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗayan ku in yana daji yana tafiya a sahara ba gida gaba ba gida baya ya zauna zai ya dan huta ya yada zango a jikin wata bishiya bacci ya dauke shi raƙuminsa ya gudu kuma raƙumin nan duk guzurinsa da ruwansa da abincinsa da komai yana kai kuma saharan nan kafa bata isa ta fito da mutum ba ya haƙura ya saddakar ya zo yana jiran mutuwa a wani yanayi za ta zo masa kawai sai ya ga raƙumin nan nasa ya dawo saboda murna ya ce Allah kai ne bawa na ne ubangijin ko ya ce ya yi kuskure saboda tsananin murna da annabi sallallahu alaihi wasallam ce to murnar da wanda yake Allah ya fi shi murna da tuban bawansa an fahimta yawwa shi Allah ba ya halicci ba ya mana ko ya musa azaba ko ya waye ba an fahimta yawwa Allah rahama sabaqat rahamati gadabi hmm. yawwa iyar ta rahamar ubangiji ta riga ya azabarsa tabaraka wa ta'ala eh to shine nan hmm, shine abinda zamakshari yake faɗa kakkaza ta an ce wai to wannan Ko me za a karɓi tubansu ba? A'a don sun mutu kafin raini. Yau shi yasa sa ba za a karɓi tubansu ba. Hmm. Hmm, Bashirin munafuki na biyan na lahumma a zaben alima. Eh, Allah ta baraka wata ala'ija ya rasu lallai. Alayka sallatu salam, kai wani munafukaimu shara. Hmm. Da cewa azaba miyar daɗi ta tabbata gare su. ranar alkiyama. Hmm. Eh, kai musu bishara cewa azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su a ranar alkiyama Allah kiyaye mu. Amin. Alladina yattakhidun alkafirina awliya amin dunil mu'minin. Mhm. Ayabtaghuna indawmul izza. Na'am. Fa innal lillahi jami'a. Hmm. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها آه. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم nama jami'a to Allah kiyaye mu Allah ta'ala ce allazina yattakhizuna Na auliya eh, awliya min dunil mu'minina wato sufar su munafukan kenan da aka ce a gaya a yi musu bishara da cewar azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su to sai Allah yake faɗan sufar su allazina yattakhizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minina wayannan munafukan su ne waɗanda suke jibinta kafirai suke riƙar su mataimaka suke riƙar su masu ba su agaji saboda abin da suke riyawa a cikinsu na ƙarfi suke barin jibintar muminai waɗannan su ne munafukai a buna, inda humul izza Allah ya ce yanzu wannan jibintar da suke wa kafirai da ƙaunar da suke nuna musu ƙarfi suke nema a gurinsu da rinjaye wannan ne ya kai su yasa suke lallaba kafirai suke ƙaunarsu suke jibintarsu suke watsi da labarin muminai Allah ya ce to ai kafirai ba su da izza ta ƙaƙa kuma ake neman buwaya a gurinsu fa innal izzata lillahi jami'a ita buwaya ta Allah ce gaba ɗayanta an fahimta ibnu kasir ya ce wannan abin nufi a nan shine zaburarwa a neman izza a gurin Allah ba a gurin kafirai ba an fahimta yau kuma lamarin mumine wannan ayat ta jage zata yau lamarin dauloli na musulunci wasu daga ciki abinda suke yi kenan nufaka ta shige su ba san ta shige su ba ba za su haɗa kai da musulmi ɗan uwansu musulmi ba muminai ba su haɗa kai ba ah. amma za su haɗa kai da arna kuma in suka haɗa kai da arna suna kallo ana yaƙar 'yan uwansu musulmi amma saboda wannan sa rai na makamai ko wani tallafi daga ƙasashen makiya musulunci sai ta sa suna kallo ana yaƙar musulmi ba za su ce uffan ba ba za su kawo wa musulmi tallafi ba ba za su kawo musu ɗauki ba saboda suna tsoron iyayen gidajensu ana shi ne munafunci an fahimta shi ne munafunci shi ne ko abin da ayar take faɗa su munafukai na lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa suke yin wannan abun shi ne ƙur'ani ya tuna musu asiri ai gani suke yi galaba da ƙarfi kamar musulmi rauna na ne suna kullun suna wato analysis Kullum suna lissafin cewar musulunci nan ba sai an kawo ƙarshen sa hmm. saboda me yaya za a ce yan waɗannan tsirarin mutanen a ce su ne za su yi faɗa da yahudawa su ne za su yi faɗa da mushrikai na, duniya su ne za su yi faɗa da suwa su ne za su yan waɗannan ai ko ba daɗe ko ba jima akwai manyan dauloli wanda sai sun kawo ƙarshen addinin musulunci da haka yasa suka iya yadda su shigo cikin musulunci sai suka raba ƙafa suna nan gurin musulmi suna kuma gurin kafirai amma sun fi son kafiran yawwa sun fi son kafiran nan suna wato tare da musulmi ne saboda tsaro suna ganin cewar al'amari zai iya juyawa musulmin su zama su suke da galaba to in suka galaba ai in namu aku ai muna tare da ku dama an fahimta saboda haka to haka suke munafukai da haka yau din nan dauloli na musulunci sun hada a cikin wannan nifakar za su akan bukatar su ta mulki za su iya kau da kai a kashe musulmi a yaƙi musulmi za mu yi muku abu kaza mu muku abu kaza amma za ku kawo mana da kai za mu kai wa ƙasa kaza hari za mu kai wa ƙasa kaza hari ko kuma za ku ba ku dama ku yi kaza ku yi kaza a mulki ku ci gaba ku yi tsari kaza ku yi tsari kaza sai su yadda sai su zura ido yau akwai ƙasashen da akwai ƙasashen da baka isa kai wa kafirai ma baka addu'a wasu nau'in kafirai baka isa kai musu baka addu'a ba kuma ƙasashen musulmi ne saboda muwalatin da yake tattare da su kuma yadda Allah ya faɗa ne a yabta guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a hmm. yanzu su sahabbai Allah ƙara musu yadda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah suka nemi buwaya duk daula da aka faɗi sunansu billahi azim sai gaban wannan sarkin ya faɗi daular nan ko ko da ta farisa ce mhm. daular nan ko ta herakalu ce mm. in aka faɗi sunansa Habbai sai gabansa ya faɗi kuma a lokacin suna a matsayin su ne su babawa yana mulkar kusan rabin duniya amma an faɗi sunansa Habbai gabansa yana faɗuwa yana cewa a yanzu duna a miyan kusuna da suke ko raguwa suke ya da suke in sun shiga suna fita daga musuluncin nan ina ai ba sa fita in suka shiga sun shiga kenan ba fita ya dinga tambayoyi ana ba shi amsa ya ce to in dai amsan nan da ka bani duk abin da na tambaye ka ka bani amsoshin nan in dai abin da ka gayan gaskiya ne to ina tabbatar maka inda nake mulkan nan sai ya dawo karkashin sa sai ko da ya dawo sai ya dawo karkashin sa a lokacin kuma sahabbai su nawa ne amma a lokacin tsoron su ya shiga saboda a gurin Allah suke neman izza walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina mm. saboda haka waɗannan wato dauloli namu na musulunci inda sun haɗe kansu ba wani wanda ya sai mana cin kashi ko ya mana ya kawo wani zancen banza ko ya taɓa wani musulmi ba a isa ba an fahimta amma an rarraba mu sai zama wannan daula ta kafirai tana mu'amala da waɗannan ƙasashe na musulmi aminanta ne abokananta ne akwai hurɗa ta diplomasiya kuma akwai amintaka ta harkar tsaro da waye da waye wannan ma suna yi da wannan saboda haka sai ya zamo manyan dauloli na kafirci kawai suna yin amfani da ƙasashen musulmi ne don cimma maslahansu saboda haka wannan daula ta kafirci tana so ta yi faɗa da wata ƙasa da haka kawai ta ɗauki sojojin ku musulmi zai ta tura in an kashewa ba sojojinta aka kashewa kuma ita ce mai faɗa ta ce a ɗan bata sojoji za a yi kaza to lalle lalle akwai dauloli na musulunci da suka je suka miƙa muwalatunsu ga arna yawwa kuma Allah ya jarrabu Allah ya wato akwai jarraba ta Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinsa daular Saudiya tana ɗaya daga cikin dauloli da aka jarrabe su da kasashe na kasashen yamma yawwa suka zama sun yi bulibin da kasashen yamma. wanda da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wato irin abin da Afirka suka rika na harkar bayin Allah waliyai bayan Allah aka riƙa da Allah ya sa ƙasashen Saudiya suna da wannan ana addu'a ana buge adadudduka na neman ɗauki gurin Allah da saukoki da addu'o'i ba wata ƙasa da za ta yi da za ta yi musu wani barazana ba wani tsoro da to amma an bar Allah an shagala an tafi kullun abubuwa na holewa ake ake ƙara kawowa duk wasu abubuwa na ibada ma ƙara yanzu a rage ta aka maimakon a ƙara daga ishirin ta koma goma ko mm. wanda ittifaki na malamai kamar da muka faɗa ijma'i imamu na imam malik ya sa talatin da shida raka talatin da saboda haka ya ga mutanen madina suna yi ko mm. sai da na umar ya ashirin aka yi ruwaya ingantacciyar ruwaya ya sa ashirin ake yi da haka a makka ana yin ishirin, a madina kuma ana raka a talatin da shida eh har shafa'i da wuce haka ake yi tun lokaci 23 a maka har shafa'i da wuce saboda haka haka aka dinga yi ka ganin 37 ke hmm. haka aka dinga yi tun daga wancan lokacin har aka dawo aka daidaita duk gaba ɗaya maka da madina suka dawo 20-20 to amma yanzu saboda cewa ana tsawwalawa ibada ana yanzu za a yi almanhajul wasaɗi za a yi itidal a cikin abu da duk abu na ibada a so da aka a din ma aka rage aka rage ta wanda ni ban ga cewa menene amfanin ragewa ba dan ba dole ake cewa ka zo kai bai da haka wanda zai yi goma akwai wanda ana yin goma suke sallamewa su tashi ko akwai wanda kuma yake da dakar da zai iya yin ashirin ɗin to dan me za a hana kuma gurin nan dama shi fa na ibada ne ba a wani balle a ce a ai za a gabatar da ko tafsiri ne ko wani abu kuma ana cinye lokaci ko ba fa abin da ake banda ibada an fahimta aka a rage limamai yau ai wannan yau ai wannan gobe dai to gashi nan duk abin da ya jawo menene ya jawo wannan abin da ayan nan ta tsira kuma duk abin da ake nema a gurin American bai wuce izza ba izza ake nema saboda ana ganin su ne da galaba su ne da kuwa su ne da komai saboda haka izzar da ake nema abin su sai ta sa ana kallo yanzu da wahala Saudiya ta iya fitowa ta Allah wadai da kisan musulmi da ake a Gaza ba za ta yi ba za ta iya ba saboda me Isra'il aminan Amerika ne ko ba haka ba ana tare kusan duk wani idea na Amerika na harkar yaƙi da menene da menene duka Amerika tana istimdadinsa ne daga Isra'ila su ne suke musu wannan to da haka aminan juna ne to kuma su ma waɗannan Saudiya su ma hulafa ne na aminansu ne su ma saboda rashin sa'a da aka yi sai zama wai daular saudiya kuma tana da amana da amerika duk da dai abun ba zai dawwaba ba yawwa me yana da lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yana kallo da ba haka ake ba mm. yawwa dan da shi lamarin Allah dama ce in ya baka lokacin ya wuce shikenan wa in tatawallaw qauman yastabdil wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum sun mm. la yakunu amsalakum in kuka juya baya lokacin da aka baku na ku yi abin da za ku yi na dama bai ba Allah yana sauyawa ya kawo da ba ku bane ai ai da daula usmaniya ce ko ba haka ba daula usmaniya ta shekara sama kusan 600 tana mulk daulatul atrak tana mulka fiye da rabin duniya kuma an yi kafinta su ma an yi daula abbasiya su ma sun shekara kusan 600 din su ma suna suna yi da haka daular Usmaniya aka kafa ta akan asasi na tsoron Allah da takawa da bin Allah da girmama addini da yin jihadi da waye aka kafa ta da wannan ƙarshe a ƙarshe kuma sarakunan su suma duk suka ba Allah aka koma harkar kolewa aka aka koma takura suka zama an bar asalin abin da aka ɗora su na musulunci din su ma suka raunana aka zo aka ga bayan daular ta Sau da haka su kuma wannan daular ta zo ita ba ta Muhammadu dan abdulwahab su ma suka zo suka kafa tasu suka yi abin da suka yi suka zubar da jinin musulmi suka kafa daga zuwa to shi ma dai komai lokaci ne yawwa lokaci ya shikenan abu zai tafi da haka Allah tabaraka wa ta'ala yace ayyabta guna inda humul izzata ayadul guna bi walatul kuffarul quwwata wal galabata yanzu wannan amincen da suke yi da wannan ƙaunar da suke nunawa kafirai me suke nema a gunsu ne ƙarfi da galaba kaga istifhami ya zama inkari kenan to ai kafirai ba su da ƙarfi ba su da izza fa innal izzata lillahi jami'a buwaya ta Allah ce gaba ɗaya tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qad nazzala alaikum bil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahu hmm. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haƙiƙa Allah ya saukar gare ku cikin alƙur'ani ana magana ne da wanda suka bayyana imani daga muminai da kuma munafikai ɗin gaba ɗaya an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha an saukar muku cikin alƙur'ani idan kuka ji ayoyin alƙur'ani ana wato kafirai suna kafircewa da ita wa zaɓi biha suna yin izgili ko masu izgili suna yin izgili da ayoyin alƙur'ani Allah ya ce fala udu wa ahu kar ku zauna tare da su kada ku zauna tare da kafiran da suke yin izgili da ayoyin Allah hatta ya fi hadithin ghairi har sai sun kutsa cikin wani zancen ba wannan ba sai sun bar taba alqur'ani sai sun bar taba addini to sannan ne za ku zauna da su in ku suna taba alqur'ani ko suna taba addini to Allah ta'ala ya ce ku tashi ku bar inda suke in ba haka ba kuwa innakum idan misluhu a kun zama su kenan ana taɓa Ƙur'ani ana yi wa addini izgiri. a gabanka kana zaune baka tashi ba kana ji to kai da su duk kun zama ɗaya a kafirci kai ba ka zama kafirin inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tara jama'un nan guda biyu kafirai da munafikai ranar lahira zai tara su a cikin wutar nama. me yasa li'annal mar'a Amma man ahabba domin mutum yana tare da wanda yake so wannan narko ne daga gare shi su subhanahu wata'ala na wajen tsautarwa daga cuɗanya da su da zama da su an fahimta eh ba a san zama da da mutumin kawai yawwa saboda sai a ɗabi'atu ta suruku ɗabi'a ita ɗabi'a tana sace ɗabi'a in kana zama da mutanen banza to kenan sai ka ga yau da gobe sai su yi maka tasiri an fahimta yau ba sau da haka kakka zauna da shi ne karatun mai ahalari wala yullu lahu ko subatu fasikin mm. wala mu mujalisatu yawwa ligairi daruratin mm. bai halatta ga mutum ba baligi mai hankali ya aboci fasiki ko ya zauna da fasiki in ba da larura ba an fahimta yauwa zaman mota ya haɗa ko kuma zaman ofis ko rumfa kana yaro yana yaro kuma mai gidan ku ɗaya ba yadda za ka yi to sai irin wannan shi ma kuma a yi shi ala hazari hmm. absa taka tsantsan kada a dinga hira ana istinsani to wannan shine larura da haka nan ayar abin da take nuna kenan hmm. da haka duk wanda za su yi izgili da ayoyin Allah sawa'an ko kafirai ko musulmi wanda za su dinga wasa da lamarin addini to kakka zauna da su an fahimta yawwa shi yasa duk masu masu miyagun akidu kada ka kai 'ya'yanka karatu gurin an fahimta yawwa duk masu gurɓatacciya aqida to kada kai yau da gobe yau da gobe sai an sai a narka maka shi an fahimta yawwa kuma babban abin da kan kowa ya fara jin sakamakon wannan gurɓatacciya aƙida kai ne na ɗaya kai babansa dan kai ne farko zai fara cewa inna bura'a minkum eh ai dama annabi ibrahim ya yi bara'a yau wato kai ma mun yi bara'a dan su abun firawun ne a su eh ai baban shirki ne saboda haka kuma mu ba mu ba shirkai mun yi bara'a eh inna bura'a minkum wa ta'budu ai su har firawun ake a wajen wa'azi a ɗaga ka a ce ka nuna babanka ka ce ba kai ba shi saboda shirki ne an fahimta saboda haka sakamakon wannan kai ne uba kai zaka fara dauka an fahimta saboda haka sai ka duk inda wata gurɓatacciya aƙida take kada ka kai ɗanka kuma kai ma kada ka je ina ba ta an fahimta yawwa kai ma ka a ah, ai karatu yake ai kawai tafsiri ne na alqur'ani to kai ka san san da zai zuru ka aƙidan ne malami ne kai an fahimta mm. yawwa malami ne kai wanda ka yadda da aƙidarsa ka yadda da tafiyarsa to shi za ka je ka ɗau karatu a gurinsa an fahimta ai karatu kawai yake yi sharrin da zai zubo maka sanda za ka ɗauka ba ka sani ba wani abun kuma in ya faɗa wallahi ridda ne eh in ya faɗa ridda ne ko kwanan aka samu wani nan nan gidan jarida ko yace ce sallah raka'a dubu wa ya sa ka a banza haka yace wai yin raka a biyu wai a banza kaga faɗin aka ridda yadda da aka ridda cewar yin raka la ilaha illallah miliyan ɗaya wa ya sa ka a banza ko haka wani malami da yake karatu a gidan jarida yi ya faɗa to yanzu wannan kai baka sani ba yake kaga kuma kawai da ya sai kawo mana a hadisa fi amna ko me alakar wannan da wannan an fahimta la ilaha illallah zikiri ne Allah da ya ce mu zikiri ta yi mu da yawa hmm. bai mana iyaka ba yalla zina amanu zkurullah zikiran kathira ko to bai mana iyaka ba to sai kai da yawa miliyan ba da yawa bane waye yace kai Allah Allah kuma yace zai bada lada shi kuma sai yace a ba kaya a banza waye ƙaryata kenan Yan fahimta sallah raka'a dubu masu yin ta suna da yawa ko imam malik ya kawo ko ina ga yace balagani anna ja'far bin muhammad sadiq yana cikin masu raka'a dubu jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da rabi'atul adawiya kai su da yawa masu yin raka'a dubu a dare nafila bayan Allah nagartattu na ba ta an fahimta da haka sai an lura da wannan in ba haka ba ba kai aune waye ka garan ya maka tashi da mutum eh zai ga ka tashi da mutum Allah ya kiyaye mu al-mar'u ma aman ahabba al-mar'u ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yukalilu man tashabba bi qawmin fa huwa minhum hmm. an fahimta yawa sai ka lura sosai wannan zamanin yana da hatsari yana da abubuwa na na ta sai ana taka tsantsan an fahimta wani karatun wato da ayi shi gwanda ba a shi ba eh wallahi ka zama kawai dan kasuwar ka je kasuwar ka kai kasuwancin ka ka dawo kai sallolin guda biyar ka kwanta kai baccin ka tashi wallahi alazim wani karatun gwanda zama aka da shi an fahimta mm. saboda hadarin da yake cikin karatuka hadarin da yake cikin karatuka ba tare da tarbiyya ba ba tare da sanin wato yadda za ka yi ka haɗa nasoshi ba mm. akwai malaman da ba za ka taɓa jin karatunsu bai sun cutar da kai saboda me sai an nuna maka darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba wani sai an yi kokarin tauye darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin karatun ba yadda za a yi ka saurare su minti biyar sai ka ji an faɗo wata magana da za ka ji bai kawata inda an yi karatun da ladabi ba haka za a faɗa ba an fahimta ba haka za a faɗa wani yana lissafo cewar balarabe in ya fushi ai buskarsa tana komawa ya faɗi wata kalma wai yana lissafo wannan kuma wai kawai zai sako min annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin misali kai ka rasa wani wai kawai ana ya faɗi wata kalma wai wani wai fuskar laraba tana kasancewa kaza kaza kaza kaza da jawabi wai kawai da zai misali kuma ya rasa da wanda zai misali wai na ce kai wannan ku ba za a taba jin ku sai kun cuci mutum ba za ka taba sauraron minti biyu ku sai sun cuce ka sai sun taba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan karatun wanda dan asharar ladid da shi kun daga ka saurara dan asharar ya bi ma zaman lafiya da sauraron wannan karatun saboda duk karatun da ba ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa to ba yi da amfani an fahimta wanda baka ji shi wa dan asharar ka samu fa'ida ta Hausa da adabi an fahimta yawwa da shauran mawaka duk ka samu adabi ka karu da wata basira da wata hikima dan a cikin waka akwai hikima an fahimta da wannan karatuttukan da za a koya ma daina ganin girma, annabi sa ka lura duk sanda za a yi wani misali ba a auna cewa wannan misalin ya dace a'a kawai sai a yi misali da shugaba alaihi salatu wassalam to irin waɗannan miyagun akidu mutum ya nisanci irin wannan karatun ba haka ba ana sa maka wata guba an raba ka da Allah na har abada da shi a sha'anin shugaba alaihi salatu babu musama mm. an fahimta mm. da haka aka aka yi littafin ashifa an fahimta mm. ka gani yanzu misali da malam Zubairu yake bada ko da yaushe hadisin inna aina ya tana mani wala namu ido na biyu suna bacci amma zuciya ta bata bacci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko hmm. to kuma sai imamu malik ya kawo wani hadisi a cikin wadda ko hmm. dawowa daga kaibara annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga kaibara za a yada zango a wani kwari sai manzo Allah ya ce in muka kwanta anan za a makara da aka mu yi gaba sahabbai suka ai ya rasulullah ai nan din kaza kaza to in ya faɗi magana fa aka ja fa to fa shikenan sai ya ce to shikenan a zauna a kwanta sai sai na bilal ya ce ni duk kowa ya bacci ni zan kula da daren in asuba ta yi zan to ba shine ladani ba mm. kowa ya bacci ni zan zan tashe ku Sai to shikenan sai da haka sai na bilal yana tsaye bai ma zauna balle ma bacci ya zo kawai yana ta kai kawo yana yin zikiransa yana ta kai kawo yana ta kai kawo yana ta kai kawo har ya ji cewa ai ya zauna mana sai ya zauna da ya zauna yana ci gaba da zikiransa sai ya ci bari ya dan jingina dai da ya dan jingina yana dan jingina yana yin zikirin a haka ashe shi dan ne yazo yake ta jijjiga shi irin yadda ake jijjiga yaro in zai batun nan yake ta jijjiga shi yake ta jijjiga shi bilal yana haka yana haka yana haka ai sai bacci ya kyarme shi saboda haka zafin rana ne ya tashi ayarin saboda haka aka tashi shugaba sallallahu alaihi wasallam ba a sa in yana bacci saboda kowa yi yana sauka sai da na Umar Allah ya ƙara masa yadda shi ne ya dinga kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi ya buɗe ido saboda haka yace shi wannan kwarin akwai shedan a ciki yawa inna hadha wadin bihi shaytan aka baka wannan kwari ne akwai shedan a ciki kuma shine abinda da dama ya gudar musu ai ba sai ya ce ai dama abinda na gudar saboda haka aka ce a zunkuɗa daga gurin sallan ma ba za a yi a nan ba a zunkuɗa gaba a je a yi sallah to yanzu su waɗannan wawayen in aka zo nan annabi ya ce ido na yana bacci eh, ido na yana bacci zuciya ta bata bacci ko to sai a ce to kuma ya aka yi nan wannan abu ya fa? an fahimta to in baka zauna gaba su irin wannan kawai iya fassara suka iya sai zo su ce kuma za su yi bayani to nan halaka za ka yi ka kafurci, a nan iya wannan ka ce za ka shiga ba tare da ka bi abin da malamai suka faɗa suka kafurta ka fita daga musulunci na ta an fahimta sau da haka alkali irin waɗannan hadisai ya ɗauko a cikin ashifa ya dinga faɗan ga yadda suke nan ga wancan hadisin yana nan wannan kuma abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza sai ka ji an fitar da fassara sai ka ji zuciya ta yi wasai lafiya lau an fahimta mm. to waɗancan kan ba wannan da haka da an taso sai a tsaro zance kawai mm. mutum yana lissafin mutane wasu daban-daban kawai sai ka ji ya kushu gaba sallallahu alaihi wasallam na ba an mun mm. to irin wannan karatun da shi wanda babu an fahimta saboda haka duk irin wannan sai mutum ya ƙaurace ƙarshe tana mai da mutum ya zama munafiki ne dama eh duk wanda yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam gani ai munafiki ne tatacce ma kuwa ah. yawwa tataccen munafiki Allah ya kiyaye mu to Allah ya ce zai hada kafirai da da munafikai duka a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu na'am الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين توانتان حديث daga cikin fuska da alkali ya faɗa ya kamata a yi bayani wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kalbu yana da kalabu kalbu wato zuciya kenan wannan zuciyar dama ita ce ce ba ta bacci alayhi salatu wassalam sau da haka shi yasa da baccinsa da farkensa duk ɗaya ne wajen karɓar abin da ya karɓa ido biyu jibril ya zo masa ko ku a cikin bacci ya zo masa duk wahayi ne da an tashi kawai abin da ya gani kawai wahayi ne an fahimta tangare yake baccin duk abin da ya gani a cikin bacci haka yake kawai ba wani abu wani abin za a yi masa fassara mafarkin ne wani abin kuma ba ma za a yi fassara ba haka abin yadda ya gani haka abin yake har ma yana tire na sahabbai akan fassara har sai na abubakar yana neman izini ma in an barke ya ce ya rasulullah a bannin fasara Allah sai ce to fasara to abu kaza da ka gani ya rasulullah kaza ne igiya da ka gani an yi kaza da ita to wannan addinin ka ne kaza kaza abu kaza da ka gani kaza ne kaza eh fasara'! sai yaya mun Allah zai ce kai daidai a wani gurin wani gurin kuma yawwa an an an kuskure yawwa amma kai dace a wani gurin wani gurin kuma ta yi kuskure Sau da haka mafarkinsa alaihi salatu tangarin yake duk abin da ya karɓa yana halin bacci dangane saboda zuciyar tas to shi kuma ƙalabi shine jasadi shine jiki shine ido yake ciki hanci yake ciki kunne yake ciki da shauransu to maza Allah ya ce wannan ne yake bacci ai dama tanamu ainaya sai suka ce na ya ce ga gaɓoɓi waɗannan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake bacci amma zuciyar ba ta bacci ba wai ido kawai yake nufi ba ido ya zamo ya matsala ga baki ɗayan jiki ne ina fata an fahimta so da haka haka alƙali ya fassara so da haka in ya so alaihi salatu wassalam in ya farka daga bacci ya ce na ga abu kaza ko wata ran yana bacci ya farka sai ya tashi yana murna yana yana murna tambaye shi rasulullahi yace a mafarki na ga al'ummata za su kai hari a kan jirgin ruwa yadda kika ga wasu sarakuna suna zaune a kan kujera mulukan alal asirati aka nuna mun su sun nufi kai hari na farkonsu ya tsira na kazansu na ƙarshensu ma ya tsira kaza ta ce ya rasu, ya roƙi Allah ni ma in zama ina cikin su yace kina ciki da kiza tazaran mafarkin da yin abun kusan kusan da shekara talatin kuma da itan aka ji ko ƙasar nan ta Kubrus Cyprus ƙasar Cyprus ko lokacin Muawiya sai su hawo jirgin su su kawo musulmi hari tun ma lokacin sai na Umar ne ko sai na Abubakar sai su hawo jirgi sai su kawo musulmi hari da kuma sun gama ka harin sai su hawo jirgin ruwa sai su gudu kuma su sahabbai ba su taba hawa jirgin ruwa ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hawa jirgin ruwa ba sahabbai ma ba su taba hawa ba saboda su laraba ba al'adar su bane ketare ruwa duk a sahara suke da haka sai suka yi amfani da wannan damar sai su kawo hari sai su gudu sai su zo su kakkashe musulmi su gudu sayyidina muawiya ya nemi izini wajen sayyidina umar cewa ya masa izini ya dinga bin su sayyidina umar bai ba <laughs> lokacin sayyidina usman Allah ƙara masa yadda sai ya nemi izini sai na usman sai ya masa izini shine sai na muawiya ya birin runduna aka hau jirgin jirgin ruwa ɗin nan suka tafi kai hari shine mazala tun kan abin da shekara talatin aka nuna masa a farki. sai shi nan al'ummarsa za su je kai hari a kan jirgin ruwa yadda ka ga sarakuna a kan kujeru a cikin jirgin ruwa sun tafi kai hari kuma su je su kuma ita baiwa Allah da ita aka je harin na farko na biyun dan mafarkin guda biyu da ya kuma yin na biyun ya kuma dariya ya ce ai wasu ya da ƙara gani sun da sun daɗa kai ta ce a daɗa mun addu'a ya ce a na biyun ba ke za a ji ai ko an je na ɗayan an dawo ai ina ga ummu haramin ce ko an je na ɗayan an dawo an sauka a jirgin an kawo mata raƙuminta ta hau haka kawai sai ta kifo ta waɗo sai ta ya kare sau da aka ta yi shahada eh sau da aka to duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki to daidai yake da wahayi abin da duk aka ce masa ya yi a mafarki to daidai yake da abu shi yasa sahabban ba sa tashin sa an fahimta shine ma'anan ido yana bacci ma'ana jikina amma zuciyata ba ta bacci tana nan tana mu'amala da Allah tana taron komai da ilmai da komai da komai mm. alaihi salatu wassalam mm. to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace ah, allazina yatarabbasuna bikum ko mm. su munafikan nan dai kullun suna sauraron musiba ta same ku yantazuruna bikum dawa'ira kullun jira suke su ji an ce kun je yaƙi an kashe sahabbai an kashe wani an kashe wani sai su yi ta murna ko to ah, fa in kana lakum fatuhun min Allah idan wato taimako daga Allah ya kasance gare ku ma'ana da aka je yakin sai kuka samu nasara kuka samu rinjaye akan makiya aka samu ganima alu alam na kuma ko ba tare da ku muke ba ayin wata ka kafirai su ne suka samu nasara akan muminai kalu sai ka ji suna gaya wa mushrikai su munafikan nan alam nastahwizkum alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal muminin ba mu rinjaye ku ba muka samu dama ta kashe ku da ribata ku amma muka wanzar da ku kuma muka sawa muminai kasala har kuka samu nasara a kansu a yakin nan ai mun shigo cikin muminai kuma mun zo mun samu damar da za mu kakkashe ku amma muka ƙi kashe ku muka bakku kuma muka sa wa su muminai kasala har kuka samu nasara a kansu ai tare da ku muke kaga kenan ba sa nan ba sa nan in aka ci nasara a nan su zo su ce na nan ne in can suka ci nasara su je su ce wa can na can eh wa in kana wa in kana likabi na qalu alam nastahuz alaikum wannan akum min wallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama hmm. ubangiji tabaraka wa ta'ala zai hukunci tsakanin su ranar alqiyama tsakanin tsakanin mu'mini da kafirai Allah zai ware tsaba da tsakuwa a ranar alqiyama hmm. walan yaj'al Allahu lil 'ala al-mu'minina sabira Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taba bawa kafirai dama ya danka wuyayen muminai ga kafirai su halakar da muminai gaba ɗaya su tumɓuke muminai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba zai taɓa yin haka ba mm. duk da wato al'urɗubi ya yi magana guda biyar dangane da wannan domin a yanzu tana daga cikin ayoyin da ake bujurowa a ce to yanzu ai gashi nan kafiran ne su ne super power su ne suke juya daula su ne suke komai da haka sai inda suka yi da mu sai yadda suka yi da musulunci a duk kaza to ya, ma'anar wannan ayar kenan to wannan abun ba tun yau aka fara shi tun lokacin su sa al-imamul qurtubi din ma karni na, bakwai ko na, takwas ko tun a wannan lokacin aka fara ganin wannan al'amari na kaskanci a duniya kafirai suke wa musulmi al'amura irin waɗannan to sai aka ce to bi Allah yake nufi da cewa ba zai taba ɗora kafirai akan muminai ba to daga cikin fassarar da aka yi wannan fassarar da muka yi ta farko da shi ibnu kathir ya kawo ƙara masa yadda aka ce masa ba mu labarin faɗin Allah walan yaj'al alallahu lil na alal mu'mina sabila ya suka aka ce da na ali to wai ya me ayat take nufi wa hum yuqatiluna gashi kafin nan suna ya mu wa yazharuna alaina ayana asarin jayi mu wa wani lokacin to an ce sai na ali ya ce ma'anar haka wato ranar alkiyama ne ranar hukunci kuma haka ma sai na abdullahi dan abbas ya faɗa a ranar alkiyama ne ibnu hadiya ya ce wa bi hadha qala jami'u ahli ta'wil da wannan gabaki ɗayan malaman fassara suka faɗa amma Ibnu al-arabi al-maliki ya ce wannan maganar ta Ibnu hadiya da ifiya ce cewar ai da wannan gabaki ɗayan malaman fassara suka faɗa ya saboda ai idan haka ne babu fa'idar ba da labarin akai kenan idan sai ranar alkiyama ne to na biyu sai suka ce shi ne wannan wanda muka fa wanda shi sawi ya wannan ya zaɓa wato Muhammad bin Ali Sabuni kuma addu'a ce da banza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa na roki Allah ta baraka wa ta'ala kada ya halakar da al'ummata da irin annoba magamiya din a ce an turo annoba ta gami ta halakar da al'ummata gaba ɗaya irin waɗan abin da aka yi wa irin su dufana da shauransu ka aiwa al'umma haka sannan kuma na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada ya sallada musu makiyi daga waje wanda zai tumbuke su ga baki ɗaya zo ya halakar da su Allah ta'ala kuma ya amshi ya addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa na hukunta hukunci cewar hukuncin da ba za a juyar da shi ba al'ummaka ba zan halakar da su da wata annoba ko da kuwa duk sasannin duniya za su taru a kansu ba zan ba da dama maƙiyinsu ya tumɓuke su ba har sai dai shashinsu ne sai har sai shashinsu sun zama suna halakar da shashi shashinsu suna ribata shashi na uku suka ce Allah ba zai sanya wato kafirai akan muminai ba sai dai idan muminan sun koba wa CCT da barna kuma sun daina hana junansu kan aikata mummuna kuma sun daina tuba zuwa ga Allah to a wannan lokaci makiyi zai iya hawa kansu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wata ayar wa ba asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum idan musulmi suka bar umarni da kyakkyawa suka bar hani da mummuna yushiku an ya umul ya ummahumullahu bi azabin min indi mm. summa yad'unahu fala yastajibu lahu in suka daina umarni da kyakkyawa suka daina hani da mummuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanta Allah ya game su da wata azaba daga wajensa kuma su roki Allah Allah ya kyamsawa so da haka wasu sai suka ce to wannan wato in kaga kafirai sun hau kan musulmi to abin da ya faru kenan kuma hadisai da yawa sun karbabi haka hadisin gusa'un ka gusa isail din nan shi ma yana karbaba haka san duniya da kin mutuwa shi ma idan ya shiga cikin muminai to muminai za su rasa yanci an fahimta yau kuma abin da muka rasa kenan yanci hmm. yau duk abin da arnan nan suka tsaro haka za mu karba abin nan ko gaskiya ne ko ƙarya ne in suka ce haka yake dole a karba ƙarshen dai wulakanci da za a yi mana shine lafiyan mu kalau za ka iya ɗaukan shinkafa ka sauke amma wasu arna daga can ƙasar waje suka ce mana duk ba mu da lafiya mu zo gida a kukkulle mu mm. kowa ya shiga gida ya kulla kansa duk ba ku da lafiya to karshen mulakanci kenan lafiyar ka kalau kawai aka ce maka baka da lafiya ka kwanta kuma haka saboda mun riga an riga an fi karfin mu haka dole muka karba aka ce ba sallah ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza da aka karba alhalin ko mun san ƙarya ne amma ba yadda zamu an fahimta saboda mun zama gusa ka gusa isai ga mu da yawa amma mun zama ture kamar turan in kuna da cutar ku ta mura kuma kuma ku da lafiya kuma sai mu da a cewa mu da lafiya ko ba haka ba kuna mura ba ku mura ta kama ku ku mura tana muku illa mu ko mura akwai wanda ba mura yake wani a Najeriya mm. musamman ma talakawa Allah na tuba mu yanzu mu da muke da bola da muke shakan bololi a gaya mana wata corona akwai wata corona da tafi wannan bololin da muke shaka ko muka shaƙe ta muke rayuwa an fahimta aka zo aka ce mana ba mu da lafiya aka muka zauna to da haka wannan duk yana daga cikin wato tasili na waɗannan makiyan akan muminai bai jawo saboda an bar asali iza tabaya'atun bil'ina wa bisar'i ko sallallahu alaikum zillat yawwa aka koma gaba ɗaya an shagala da duniya an shagala neman duniya ta ko ina da ina annabi sai ya ce Allah sai ya sa muku kaskanci a wancan hadisin kuma yace ce yun tun za'ul haibatu min qulubi aduwikum suka ce rasulullahi mai rauni yace ce hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa su sahabbai abinda Allah ya cire musu kenan ba ba sa son duniya sannan kuma ba sa tsoron mutuwa to wannan abu biyu kuwa in ba ka da shi za ka rayu cikin izza za ka rayu cikin buwaya kuma ba za a kaskanta ka ba hmm. duk abin da za a yi amfani makamin da za a yi amfani to shine kalmar da yake faɗa za su fita yaƙi ya ce da mu ajalul insani ya hamihi minal mauti yawwa ajalin mutum yana kare shi daga mutuwa da haka wannan kenan a ah, al ya ce, abin nan da malamai suka faɗa na cewar eh haka ne mu muka muka bar umarni da kyakkyawa mu ne muka kaza muka kaza hadisin nan ya karfafi wannan maganar hadisin sauban da annabi sai ce hatta ya kuna ba'duhum ya haliku yuhliku ba'da har sai ya zama shashin su yana halakar da shashi sannan shashin su yana ribata shashi kaga hatta gayat ma'ana Allah zai ta wa mumine kariya da ƙarfi akan kafirai har sai sun yi kaza da kaza to in fa suka yi kuma kaga za a iya wannan abin zai iya karowa ke so da haka Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wannan da haka in an ga yau rauni daga musulmi yau an ga rauni daga musulmi to ga dalilan da suka jawo nan yauwa ba za kuma a samu fa wannan ba har sai an dawo kan fidira sai an dawo kan daidai sannan ne za a ga daidai sannan ne za a garin jaya akan musulmi wannan kuma ƙarshe sai mahadi ya zo dan dai al'amura sun taɓarɓare da yawa eh Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah